This is the voice of America. The following program is in Hausa. Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19 da 31 da 49 da kuma 60. sai kuma kilo has talatin a matsakaicin zango masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da lo da kuma niya muryar arewa kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a boahausa.com ko sashin hausa.com jama'a assalamu alaikum barkanmu da asuba masu uh, azumi kuma da fatan an yi sahur lafiya ibrahim ka almasi garba ne da bello habi galadanci da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin da safiyar yau juma'a kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa ga kanun labarai malam ibrahim wasu mayaka da ake zaton yan boko haram ne sun kashe mutane 150 a arewa maso gabashin najeriya zaben majalisar tarayya da aka kasar burundi ya bar baya da kura sannan kasar girka har yanzu tana cikin tsaka mai wuya to kanun labaran kenan mataimakin shugaban najeriya ya ziyarci sansanonin yan gudun hijira a jihar adamawa kuma har su miƙa masa koke-koke tuni masana suka fara tsokaci kan sauya shugaban hukumar 'yan sandan ciki sss sai ne ta shiga gida ka tarar da mai gadi a wajen baka san shi ba baka san al'amarinsa ba bai kamata ba ka nemo wanda ka yarda da shi hankalin ka ya kwanta da shi Za kuma ku ji cewa 'yan sanda na ci gaba da binciken musabbabin rikicin wani ƙauye a barikin ladin jihar Filato kuma kamar kowace ranar Juma'a. Jimai Ali na tafa da shirin lafiya uwar jiki muna kuma tafa da karatun alkur'ani mai tsarki daga yara albarkacin watan Ramadan yanzu kan sai a gyara zama a sha labaran duniya tukunna. jama'a sauran mu assalamu alaikum barkanmu da asuba ga cikakkun labaran duniya wasu mayaka da ake kyautata can 'yan boko haram ne sun kashe akalla mutane 150 a har-haren baya-bayan na arewa maso gabashin najeriya a hari mafi muni jami'ai sun bayyana cewa mutane 97 ne aka kashe a garin kukawa da ke kusa da tafkin chad a yammacin laraban nan shaidu sun bayyana cewa 'yan bindiga sun shiga masallatai suka ta harbin jama'a lokacin da suke sallar magariba gabanin buɗe baki sannan suka kai wa gidaje hari inda suka harbe mata da ke dafa abincin buɗe baki a wani hari na daban kuma mayaka sun kai farmaki a kan wani kauye da ke kusa da garin mangono a yammacin talata inda suka kashe mutane 48 shaidu sun bayyana cewa 'yan bindigan sun keɓe maza da mata sannan suka buɗe wa mazan wuta waɗannan garuruwa guda biyu duk a jihar borno suke cibiyar ta'addancin boko haram na tsawon shekaru shida wannan jiha dai ta fuskanci ƙarin har-haren boko haram tun bayan fara shugabancin muhammadu buhari ran 29 ga watan mayu To masu sa ido daga Majalisar Ɗinkin Duniya sun bayyana cewa zaben 'yan majalisar tarayya da aka yi a ƙasar Burundi ranar Litinin ɗin da ta gabata ba shi da inganci da adalci kuma ba za a amince da shi ba. ofishin majalisar ɗinkin duniya da ke lura da zaɓe ya ce an gudanar da wannan zaɓe ne a cikin takaddamar siyasa da halin zaman ɗarɗar da kuma barazana da tsoratarwa a wasu ɓangarorin wannan ƙasar burundi dai ta samu kanta a cikin rigingimun siyasa irin waɗanda ba a taɓa gani ba tun bayan da yakin basasar da aka kammala shekara goma da suka gabata bayan wato biyu bayan barkewar zanga-zanga a ƙarshen watan afrilu da ke ƙalubalantar shirin shugaba fiyar nkurunziza na neman shugabancin ƙasar a wa'adi na uku ɗumbin jama'a ne dai aka kashe masu adawa sun ƙauracewa wannan zaben na 'yan majalisa masu suka sun bayyana cewa neman wa'adi na uku da shugaban ke yi ya saba wa kundin tsarin mulkin ƙasar yanzu haka dai ana sa ran za a yi zaben ranar 15 ga watan Yuli sakatare janar na majalisar ɗinkin duniya banki mun ya yi kira ga jami'an burundi a kan su ɗage ranar zaben saboda tashe-tashen hankulan da ke faruwa a halin yanzu. Labaran duniya ake sauraro daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC. Toma Dalla. Jama'a, asusun lamuni na ƙasa da ƙasa wato IMF a takaice ya ce ƙalubalen kuɗaɗe da ƙasar Girka wadda ba shi yawa katutu take fama da shi ya zarce abin da asusun ke tunani a daidai wannan lokaci da kasar ke harabar jefa kuri'a lahadin nan mai zuwa akan ko za ta amince da bukatun masu binta bashi na ƙara tsuke bakin aljihun gwamnatinta da ba ta ƙarin basussuka asusun imf jiya alhamis ya ɗora wa gwamnatin firayim minista alexis tsipras alhakin kalubalen nan yana cewa gwamnatin ta yi tafiyar hawainiya wajen sayar da kaddarorin gwamnati saboda haka girka na bukatar sassaucin biyan basussuka da kuma ƙarin bashin dala biliyan 56 daga yanzu zuwa shekara ta 2018. IMF ya bayyana cewa shekaru hudu da suka wuce ya yi hasashen cewa girka za ta tara dala biliyan 55 bayan tasar da kadarorin gwamnati zuwa ƙarshen wannan shekara da muke ciki amma zuwa yanzu biliyan uku da rabi kawai ta tara kuma ta biya asusun alamini da ke da kwata a nan birnin washington ya kara da cewa ƙasar girka ba za ta ga ba za ta ga bunƙasa tattalin arziki ba samsam a wannan shekara idan dai har aka misalta da ƙarin kaso 2.5 cikin 100 da aka yi hasashe watanni uku da suka gabata yanzu haka dai ƙasashen turai sun ƙaurace daga baiwa girka tallafi bayan gaza biyan dala biliyan 1 da miliyan 800 da imf ta ba da aro a wa'adin lokaci da ya ƙare sha biyun daren talata da ta gabata wannan kasawa shine karo na farko da wata ƙasa da ta ci gaba a duniya ta gagara biyan basussuka da asusun lamuni na duniya ya bata aro to an kashe wani babban jigo mayakan kungiyar na mai da'awar kafa daular islama is ɗan asalin ƙasar tunisia a wani harin jirgin sama mara matuki da amurka ta kai a ƙasar siriya hukumar tsaron amurka ta pentagon ta ce ta bayyana hakan jiya alhamis tarik bin tahar alwahali alharzi shine mutumin da ya taimaka wajen tarawa is kuɗaɗe da kuma agaza mata wajen samo mayaka daga kasashen itare saboda haka ma'aikatar harkokin wajen amurka ta yi masa lakabi da sarkin maharan kunar bakin wake kakakin pentagon captain jeff davis ya bayyana cewa an kashe alharzi a wani harin jirgin sama mara matuki ranar 16 ga watan yunin da ya gabata a garin shaddadi davis ya kara da cewar mutuwar alharzi za ta zama kalubale ga yunkurin mayakan is wajen safarar mayakan kasashen itare daga ciki da wajen wannan yankin a ƙarshe wakilan tattaunawa daga ƙasar iran na aika sakonni masu karo da juna game da hawa teburin shawari da kasashen yammacin duniya akan shirin nukiliyar iran din sakataren harkokin wajen birtaniya philip hammond ya ce ya zuwa yanzu babu wani muhimmin ci gaba a tattaunawar da ake yi har yanzu ana ci gaba da aiki a cewar hammond a lokacin da yake ganawa da manema labarai a kusa da harabar tattaunawar tambayar ana ita ce a cewar ministan harkokin wajen jamus frank walter steinmeier ne ko kudin da ake yi zai kai ga cimma daidaituwa a ƙarshe To labaran duniya kenan kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda kuka ji a ziyarar da ya kai arewa maso gabashin Najeriya da rikicin Boko Haram ya ɗaiɗaita mataimakin shugaban Najeriya Profesa Yemi Osibanjo ya yada zango a sansanonin 'yan gudun hijira a jihar Adamawa Ibrahim Abdulaziz Gareka. Mataimakin shugaban Najeriya da Yemi Osibanjo ya ma fara yada zango ne a sansanin 'yan gudun hijira da ke damare inda bisa tallafin gwamnan jihar sanata muhammadu doji jibrila wanda ya masa tafinta ya bayyana matakan da sabar gwamnati ke ɗauka na kawo ƙarshen hare-haren 'yan boko haram tare kuma da sake tsugunar da waɗanda lamarin ya shafa. I've been sent by the President Muhammadu Buhari to see how you are doing. Every day he thinks about you. Shugaban kasa shi ne ya tura shi Muhammadu Buhari ya zo ya lura da ku damuwan shi duka ya ga yaya kuke da sauransu. So don haka mun gode muku. kuma in Allah ya da wannan gwamnati na Adamawa State da na federal government za mu haɗa kai mu ga kun bar wannan waje ba da yawa ba. Daruruwan 'yan gudun hijira ne da suka tarbi mataimakin shugaban Najeriya inda Alhaji Maduga na Bodi da kuma Malama Hadiza Hassan Shu suka ma bayyana masa wasu bukatunsu kamar haka. Amma yanzu muna so mu koma gidajenmu ba ma da hanyoyi gada gada gada gada duk an yanke mana ba da mu koma gida sannan gidajenmu kuma wani bom ya rusar wani kuma boko haram sun koko ne. Amma abu daya waɗannan tucoci na volunteer wadda tara yau suna ticin nan akwai mai mata akwai wanda yake da yara kamar mu a karkashi na nan mu tamaka mana honorable adamu kamar dan majalisar wakilai ne da ke wakiltar michika da madagali da ke cikin garuruwan da aka kwaton wannan zuwan shi nan ya faranta mana zuciya domin sati daya da ta shige majalisar tarayya na najeriya mu a kan cewa gefen adamawa musamman michika da madagali akwai damuwa na hanyoyi gadaje duk su kare a umarnin gwamnatin tarayya ta zo da gaggawa ta zo ta yi wa'annan hanyoyin mataimakin shugaban kasa zuwan shi yau ya sake nanaita wannan maganan ya tabbatar mana za a zo a gyara mana da duk asaran da da mutane suka yi gwamnatin tarayya za su yi kokori su zo su yi gyara ibrahim abdulaziz sashen hausa na muryar amurka daga yola a najeriya shugaban kasa ka taimaka To a gaida Ibrahima, to kamar yadda aka ji tuni masana harkokin tsaro suka fara tsokaci kan mai gurbin shugaban hukumar 'yan sandan ciki ta SSS Mr. Ata Ifeanyo da Malam Lawal Daura daga Abuja ga Umar Faruk. wannan naɗin dai ya zo a daidai lokacin da 'yan ƙasa da dama suke ta nuna bukatar da ke akwai na ɗaukar matakan yin garan bawul da yi ma hukumar ta ss garan bawul irin kaurin sunan da ta yi a irin waɗansu 'yan najeriya da ke ganin ana ƙoƙarin yin kama karya a gudanar da wannan hukumar na tuntuɓi ɗaya daga cikin masu fashin baki akan sha'anin tsaro a najeriya wato general abdulrazak umar domin in ji tasirin yin wannan naɗin a daidai wannan lokaci kai ne ka shiga gida ka tarar da mai gadi a wajen baka san shi ba baka san al'amarinsa ba bai kamata ba ka nemo wanda ka yarda da shi hankalin ka ya kwanta da shi ai wannan abu ne wanda yake ba sai an yi tantama ba ko to yanzu a fahimtar ka wani gyare-gyare ya kamata a yi wa wannan hukumar ta sss abu ne wannan mai sauki kowace hukuma da aka kafa ta akwai ka'idoci da ya kamata ta bi to hukuma ko kuma wata ma'aikata ba ta ingantuwa sai ta bi ka'idodin da aka fata ta to abin da za a yi shi ne wannan ka'idojin za a bi wanda aka shimfiɗa saboda wanda suka shimfiɗa nan da hankali suka yi su da ƙwari suka yi su ba kawai dare ɗaya suka tashi suka ba yanzu kaga wannan yaƙi da ake da boko haram su wannan hukumar tsaro su ya kamata yi binciken ciki a ƙasa ƙasa har su nemo lagon abin sannan sai a fito a hare su amma idan kullum a yi wannan a kama a bari ba inda za a je. general abdulrazak umar kenan wani mai sharhi kan sha'anin tsaro a najeriya umar faruk musa mura amurka a abuja najeriya. ruwan kaya miya allura. To a gaida Haji Umar, to har yanzu dai game da batun na tsaro, hukumar 'yan sanda a jihar Plateau ta Najeriya ta ce ta gano gawar ɗaya daga cikin mutane shida da suka ɓace da kuma su shanu a rikicin da aka yi a ƙauyen ban da ke karamar hukumar barikin ladi zainab babaji gare ki a cewar kakakin rundunar tsaron a jihar plateau kaftin ikedici iweha rundunar na kan binciken a yankin ke yanzu dai mun samu gawan mutum daya wanda suna kiwo muna kan nima guda biyar mun samu kuma shanu uku an kashe guda hudu kuma suna da rauni wani motar mun aka buɗe masa wuta ma'aikin stf ne suke baya suka ji rauni kukanmu dai ga jama'a shine su ba mu haɗin kai a yanzu dai ba wani abu a cikin gurin muna kan bibiye da leke-leke musan ko akwai wanda za a kama wanda suka yi wannan Kakakin gwamnatin jihar Plateau Samuel Nanle ya ce, gwamnati na kokarin shawo kan matsalar tsaro a jihar. Shi gwamnan nan Right Honorable Barista Samun Bako Lalon a cikin mutanen da ya fara haduwa da su a cikin mako ɗaya na shigansa mulki shine ah, Fulani. da kuma shi babban sarkin biram kan wannan batun ya samo kuɗi an yi ƙarin hukumin tsaron da aka sake tura zuwa wurin mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar plateau honorable yusuf adamu gagdi ya ce majalisar dokokin jihar ta naɗa kwamiti da zai bincika musabbabin rikicin da kuma hanyoyin da za a magance su mu a majalisa mun zauna mun putin in place special committee dalilin wa'annan kashe-kashe da ake yi kwace-kwacen shanuka da ake yi kone-kone da ake yi bata gonaki da ake yi kuma bi izinin lahu ni ne shugaban wannan kwamiti. mataimakin kakakin majalisar dokokin jihar plateau kenan yusuf adamu gagdi zainab babaji muryar amurka daga jos a nigeria. To a gaishe ki yanzu kuma bari mu ɗan za ku ɗa gefe guda jimai Ali ta gabatar mana da shiri na gaba. Lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu. Aini in gaya miki bani sati hudu cif ban sha magani ba na typhoid da malaria. To za mu ji daga bakin wani likita shin rashin kayayyakin aiki ne ko lalacin likitoci ne ko kuma wani abu ne na daban da za su sa a ta baiwa mutum magani amma kuma kullum al'amarin bai canjawa? Masu sauraron lafiya uwa jiki Assalamu alaikum, Jummai Ali ke farin cikin gabatar da wannan shirin. Kamar yadda na fara faɗi tun da farko za mu dubi shin rashin kayayyakin aiki ne ko kuma lalaci ko kuma wasu matsalolin ne suke sawa ana zaton likitoci ba su yin aikinsu yadda ya kamata a najeriya da farko ga yadda hiranmu ta kasance da wata baiwar allah mai suna hajiya talatu wadda ta ce ta sha zuwa asibiti akan matsalar zazzabin typhoid da kuma zazzabin cizon sauro kuma duk magungunan da ake bata domin jinya tana amfani da su yadda ya kamata amma al'amarinta bai canza zani ba. ainihin in gaya miki bani sati hudu cip ban sha magani ba na typhoid da malaria idan na fara jin malaria sati biyu sati na uku na je asibiti ana min text za a ce ma ina da malaria ina da typhoid wannan karan ma to biyu na text wannan aka ce ina da typhoid to wannan na biyun ma sai aka ce ma ina da typhoid ya yi over wanda shi ne a cikin wata biyu sai da na yi allura sau biyu na typhoid to wai me yasa biyar biyar Eh, maganin da ake baki ne baki sha yadda ya kamata ko ko me yasa ne idan an baki maganin in kin koma kuma sai a sake duba a ce har yanzu akwai typhoid din a ki. wallahi duk dos ɗin da aka bani ina sha dan ni wannan karan ma maganin ya ishe ni sai aka sa sani akan allura na yi kwana biyar duk maganin da aka bani dos ɗin shi haka nake sha ban yin kuskure ko da guda ɗaya. saboda abin ya dame ni kin ga yanzu ba dama in ci ganye ko wani abu saboda abin ya riga ya shige ni ina jin tsoro to yadda ke to in kin koma gun likita ɗaya kike zuwa ne a koda yaushe ko ku kina canja likitoci ne ai ni yanzu na raba likitoci ma kuma wurin test dina yanzu ina da wuri uku inda nake yin test to duk inda kika je sun cince miki kina da malaria ko typhoid a cikin jinin ki sun miki bayanin me yasa hakan ke faruwa ko ko magungunan ne ba su da karfi ai ba wani bayani likita ɗaya ne ya gaya min yace akwai wani magani da zai bani in ba shi ne amfani da shi ba zan samu zan dinga samun malaria tun da typhoid din tun da abin ya riga ya zama min haka to kun bai bani ba ma tukunna to ko maganin wai ya ce man kan boye ne ko a jikin hanta ko menene to ni abin da ya zo ya biya da ni ma na rasa ma yanda zan yi da maganan typhoid da malaria karshen ta kawai tunda dai mutum ya sha magani ka zo ka ta shan maganin ma haye maka illa eh to amma kun san cewa akwai allurar rigakafin typhoid ko babu a Najeriya ne wallahi ni na tambaya na tambaya na ce akwai allurar rigakafi na tambaya aka ce min babu to asibitin da nake zuwa to kin tambayi likita akan kwata-kwata kwata-kwata duka Najeriya ne babu ko kuwa nan asibitin ne a to ina tsammanin ko nan asibitin yake nufi ko kuma duka najeriya yake nufi shine ban sani ba ban tambaye shi ba gaskiya to allah ya sauwaƙe amin amin da na yi test din malaria ina fara treatment na malaria typhoid zai taso kuma dai likitocin sun san da haka eh ana ce ma ina da malaria zan fara treatment ne da hadda typhoid to allah ya sauwaƙe amin amin don san annabi the voice of america To bisa bayanin da ita wannan baiwar Allah ta manne na tuntuɓi Dr. Muhammad Bello na ce da shi kaji bayanin wannan baiwar Allah shin likita ne bai fahimci cutar da ke jikinta ba ne ko kuma rashin kayayyakin aiki ne ko kuma nuna halin ko oho ne daga ɓangaren likitoci. To, dokta da farko Dr. Muhammad Bello ya ce bari ya mana bayanin yadda za a fahimci cewa lalle a duk lokacin da aka dibi jinin mutum za a ga zazzabin malaria ko kuma typhoid a ciki. Eh to abin da ke faruwa shi ne ya kamata tukuna masu sauraron su fahimci me ake nufi da bambanci tsakanin typhoid ɗin da malaria. kuma ina ne yanayin da ake fama da wayannan cututtukan. a afirka a nahiyar afirka kusan duk kasashe da ke kudanci daga sahara suna wato fama da wa'annan cututtukan na malaria da typhoid domin yanayin yawan sauro da kuma yanayin yawan wato shi rashin tsafta da ke jawo wanda muke sha da ke jawo wannan typhoid sai in ce miki kusan ɗaya ne cikin wa'in mazauna cikin kasar afirka kudu da sahara da ba sa fama da malaria ɗaya ne saboda haka wannan tabbas ne cewa akwai yawan malaria da kuma yawan typhoid a nan wuraren da muke zaune sai dai kuma matsalar shi ne idan aka je asibiti ko da mutum bai jin ma komai so da yawa idan aka auna shi cinansa za a ga cewa akwai malaria parasite wato kwayoyin cutar da ke haddasa malaria cizon sauro idan aka auna jinansa ko kuma bayan gidansa za a iya ganin cewa yana dauke da typhoid ko da bata kwantar da shi ba to idan likita ya ba da magani ya yi gwaji na farko shi ne idan mutum ya zo maka da zazzabi aka yi gwaji likita zai rubuta maka maganin da ya dace da cutar da kake fama da shi to ya kuma rage shi shi mara lafiya ya sha maganin yadda ya kamata domin akan samu wasu da sun an musu ba da magani da sun sha rana na ɗaya na biyu sai su ki shan magungunan so wannan suna daga cikin ababen da ke iya haddasa kada mutum ya samu sauki eh to aje aje ga kun ba da maganin nan kuma mutumin nan ko kuma wanda aka ba maganin nan ya bi ka'idan nan sau da kafa ya sha maganin nan yadda ya kamata amma ya je ya dawo an sake duba an ce malariyan da ko typhoid din da aka ba shi magani yana jikin mm. shi to yana sai a bincika sai a duba a irin maganin da yake sha wato ni a ganina na abin da ake samu shine ana yawan samun jabon magunguna a cikin kasuwanninmu na Najeriya. Wannan kuma ma ya an ƙara gwamnati ma ta ƙara tabbatar da hakan wajen sati ɗaya ko biyu da ta gudanar da bincike a kasuwan nan da ake ce ma Onitsha Market. Wanda shi wani babban kasuwa ne a Najeriya inda ake samun akasarin maso yawancin magani da ake amfani da shi a ƙasar nan. Su suke shigowa da shi kuma su suke saida su ko'ina a kasar Najeriya. Wajen da gwamnati, bincike da gwamnati ta ga cewa kashi tamanin bisa ɗari na wa'annan magungunan da ake shigo mana da su ko kuma ake wallafawa a ƙasar namu jabin magani ne wanda ba su da ƙarfi da ya kamata a samu to sai ka sa kika ga wato kamar alal misali idan ana son magani yana da miligram kamar ɗari biyu sai ka ga an samu magani mai miligram hamsin ko ɗari wato bai kai abin da zai iya kashe wa'annan ƙwayan cutan ba to wannan shi ke haddasa a samu cewa ga shi likita na ta bada magani amma ba a samu warakar ba. To shi mara lafiyan yana ne yana ta ɗarka jabin magani a cikinsa. Eh to amma ka san mutane za su mamakin cewa ya za a ku likitoci a sai da muku magungunan jabo. Eh to abin da ke faruwa da wannan shi ne ba duk likitocin ko ba duk asibitocin ke zuwa inda ya kamata su yi magani ba. Wasu suna da damar su je kamfanin inda suka tabbata kuma suka amince da ingancin maganin su sai magani. wasu kuma ba su da wannan daman sai masu sai da magungunan sun kawo musu a asibitocin su sannan su tsaya a lokacin da aka kama likita wanda maganin yana ganin fakitin mai kyau tana kyale-kyale kuma shi an rubuta cewa tana da tana kunshi da maganin da zai kashe kwayoyin malaria a daidai yadda ake so karfin da ake so likita na iya sayan wayannan maganin sa'an nan kuma shi a tunaninsa ya sayi magani mai kyau ba zan manta ba a nan Najeriya na taɓa tattaunawa da wani mai sai da magani na ce mai ina son kwari capsule ɗin da ake ce ma anticlox sai ya bani zaɓi ya ce ka muka mai tsada ko ba ka muka mai arha wato kenan akwai mai tsada wanda ke da kyau wanda su su ma su tabbatar da ingancin wannan ɗin in kan za ka saya ko kuma a kawo maka mai arhan wanda maso yawanci garin samun ruta ko garin dawa ake zuwa sai a kunsa a sa cikin kapsu din mm, mm, a ba mm. mutum ya ta sha shi yana yana ta shan eh, dusar thermometer a tunanin cewa yana shan magani so hakan yana faruwa kwarai da likitoci domin ba su suke wallafa maganin ba ko ba su da wata na'ura da ke iya gaya musu cewa wannan maganin da kake badawa ba mai kyau bane. To amma ai hukumar NAFDA takan yi gargadin cewa idan mutum ya je sai maganin nan idan ba hatimin hukumar to kan mutum ya saya to haku likitocin ma ana yaudaran ku ne ko kuma akwai hatamin na jibi da ake yi kwarai akwai hatimin jibin da ake yi wanda har yanzu kai na kasa gane ya ake wannan domin abin da ke faruwa nafdak ta fito da tsarin da idan ka je ka sai magani akwai inda za ka sa ka goge kamar yadda ake goge katin waya da za a saya za ka ga wata namba da za ka kira namban idan ka kira wannan namba za su turo maka sako cewa wannan maganin jabin ne ko ko ingantaccen magani ne to amma yanzu abin sai ya kasance ma in ka yi ɗin ka aika za ka samu cewa maganin ingantacce ne kamar idan aka yi aka bincike sai a game da ba ma ba ingantaccen magani ba ne sannan ne za ka ya nuna kenan akwai dai wani wato matsala ko a sun samu sun masu irin wannan sun samu sun shiga cikin wato na'urorin nafin ɗin ko da ka aika zai dawo maka a cewa ba magani ba ne ko kuma sun san hanyoyin da suke amma ba shakka ana samu da ta fito da wannan tsarin amma mutane masu son su eh, hallaka rayukan jama'a ko su nakasar da su sun san yadda suka bi tabbatar da cewa wannan tsarin ba ta aiki. To ma sauraro a saboda kurewar lokaci sai idan Allah ya kai mu shirinmu na gaba. Dr. Muhammad beddo zai ba mu shawarar shin me ya kamata mutane ne su yi. idan hakan ta faru wato mutum ya je asibiti an bashi magani ya yi ta sha ya yi ta sha amma kuma bata canza zani ba a halin yanzu kuwa jimmai alice ce daga nan birnin washington dc nake fatar a huta lafiya Kwa gaishe ki yanzu kuma ga yara da karatun alkur'ani mai tsarki albarkacin ramadan assalamu alaikum sunana anas abdulrahman daga makarantar sudan center for islamic and general story da ke kwantagora أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ۖ ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة أو أثارة من علم إن كنتم صادقين صدق الله العظيم Sheka yanzu kuma ga na gada don ya dawo da labaran duniya wasu mayaka da ake kyautata zaton 'yan boko haram ne sun kashe akalla mutane 150 a hare-haren baya-bayan na arewa maso gabashin najeriya a hari mafi muni jami'ai sun bayyana cewa mutane 97 ne aka kashe a garin kukawa da ke kusa da tafkin chad a yammacin laraban nan shaidu sun bayyana cewa 'yan bindiga sun shiga masallatai suka yi ta harbin jama'a lokacin da suke sallar magariba gabanin buɗe baki sannan suka kai wa gidaje hari inda suka ta harbe mata da ke dafa abincin buɗe baki To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma da hantsi mu sake shigowa da wani sabon shirin kafin mu yi sallama da ku muna miƙa ta'aziyyar mu ga iyalan Malam Jibrin Umar Abusa Bushi Jas saboda rasuwar babbar diyarsu Abida shekaran jiya wadda za a jana'izar ta gobe bayan addu'a a majami'ar Ekwa ta Goma Jigo. Allah ji kanta yanzu a madadin Bello Habib Galadanci wanda ya tani gabatarwa da wanda ya haɗa mana sautin Mr. Sidi da kuma injiniya na wannan lokacin wato Cornelius ni naku Ibrahim Almasi Garba ke cewa sai da hantsi. This program has come to you from the Voice of America, Washington.